Masu sauraronmu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yanzu lokaci yayi da za a saurari fassarar Alƙur'ani mai girma daga bakin Dr. Isa Alfantami, shirin da kamfanin Gera Oil Mills Nigeria Limited ke ɗaukar nauyin kawo muku. Ashir Umar ke cewa ayi sauraro lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga mahalicinmu allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah shi sa maganganunmu su dace da ayyukanmu Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah shi sa mu cikin bayin da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyama shafi'an li ashabihi Ah, yau da ikon Allah za mu tashi akan ah, tafsiri na wa darasi na ƙarshe a wannan shekara ko a wannan wata na hijira shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari talatin 1434 amma kamar yadda aka sani akwai dan uwa al-imam al-khatib ah, muhammadu sani bin tahir hafizahullahu ta'ala wanda bariya ma shi yayi tafsiri a nan kuma yana tafsiri dukkan shekara duk ranar juma'a iya da darasin tafsiri to idan nawa ya tsaya shi nasa insha Allah ta'ala zai ci gaba mafhum tayyib yau da ikon Allah za mu tashi akan muna cikin sura ta hudu wato suratun nisa'i jiya mun tsaya akan daidai aya ta 81 yau da ikon Allah za mu tashi akan ta tamanin da 82 bayan tafsirin wannan aya ko da kwaya ɗaya ko biyu a sauran jawabai za su iso insha Allah ta'ala Allah ya mana jagoranci a ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Allah ya ce a fala ya tadabbaruna alquran yanzu su mutane ba za su yi tadabburin ƙur'ani ba ba za su karanta ƙur'ani cikin nutsuwa su fahimci saƙon da Allah yake gaya musu ba ba za su duba mu'ujiza da ke cikin ƙur'ani ba ba za su duba ilimi da fasaha da ke cikin ƙur'ani ba Allah ya ce walau kana min inda gairillah da dai ƙur'anin nan wani ɗan adam ne ya yi shi ba Allah subhanahu ta'ala ba La wajadu fihi ikhtilafan kathira da an samu saɓani da yawa a cikinsa da an samu contradictions da yawa wato tubka da warwara da an samu ababe da dama da suke saɓawa reality da an samu tarihi da dama da ke warware junansa a fala ya tadabbarun alƙur'an Allah ya ce mutane ba za su yi tadabbarin ƙur'ani ba wannan al-istifham ne amma littaubih ana tambayan mu ne amma tambaya na zargi yanzu duk yadda ƙur'anin nan yake ba za mu yi tadabburinsa ba ba za mu yi pondering upon Qur'an idan muna karanta ba mu ga irin sakonnin da Allah subhanahu wata'ala yake fada a cikinsa wannan aya tana mana umarni da dudduba ayoyin Qur'ani mu rika jujjuya su mu rika duba yadda ayoyin nan suke kunshe da mu'ujiza suke dauke da science suke dauke da reality suke dauke da ainihin tarihi ingantacce suke dauke da shari'a da take babu zalunci a cikinta suke ɗauke da rikon amana da adalci suke karantar da al'umma ɗabi'un da in duk duniya ta yi riko da su da ikon Allah za ta tsira fala ya tadabbarun alquran Allah ya ce mutane ba za su rika tadabburin ƙur'ani suna karantawa suna fahimta sa fahimta ta hakika ba wannan shine irin abin da sahabbai radiyallahu anhum suka yi tadabburin ƙur'ani in ana karantawa suna bibiyan ayoyin yau saboda karancin tadabburi idan ka ce wani wace sura aka karanta a raka'ar farko a sallan isha a yau dinnan ba zai iya gaya maka ba bayan Fatiya mai aka yi sura ta biyu ba zai iya faɗa ba idan ya yi sallan tarawihi a ishansa ta ƙarshe a ina aka tashi kan wace aya ba zai faɗa ba a ina aka tsaya ba zai faɗa ba wannan hatta ga wanda yake da ido a ƙur'anin ba a magana wanda daman yake bayi da ido a cikinsa saboda me saboda karancin tadabburi umar bin al-khattab radiyallahu anhu idan ya karanta aya a ƙur'ani yakan tsaya yana tadabburinta yana salatu, tahajjud a dare tun daga ainihin tashinsa har asuba aya da yake karantawa akwai ranar da yake yake ainihin tahajjud yana karanta innama ashku bathi wa huzni ila wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun cikin suratu yusuf irin kuka da annabi yaqub yake lokacin da ya rasa ɗansa yusuf alaihi salam da wannan aya yayi tahajjud gaba ɗaya daren har asuba ta yi bai wuce ta ba ma ashku basi wa huzni ila wa a'lamu min allah ma la ta'lamun ya akwai ran da ya tahajjud gaba ɗaya dare iya tadabburin aya ɗaya shine inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi' lalle azabar mahaliccinka tabbas za ta auku a kiyama kuma babu wanda ya sai tunkuda azaban nan dalilin wannan aya iya tadabburinta sayyidina umar radiyallahu anhu ya faɗi ya suma aka ɗauke shi aka kai shi gida aka ajiye har ana zuwa daga gari gari ana zuwa gaida amirul mu'minina radiyallahu anhu ba lafiya me ya faru ya karanta aya ne a sallah iya tadabburinta har ya faɗi ya suma aka ɗauke shi ake jinyansa afala ya tadabbaruna alquran ba za mu rika mu ma tadabburin qur'ani ba kar mu manta da tarihin wani matashi mai suna aliyu ibn fudail ibn iyab alayhi rahmatullah matashi ne mai tasirantuwa da qur'ani da kuma tadabburin qur'ani dan fudail ibn iyab ne alayhi rahmatullah idan ya zo ya tsaya a sallah ko da ba shi yake limanci ba in ana karanta ayoyin da ke ba da labarin wuta yakan yi tadabburinsu da sukan sa ya faɗi ya suma irin umar bin al-khattab radiyallahu anhu wata ran ya zo ya tsaya a bayan babansa ana sallan isha babansa ya gama fatiha sai ɗauko ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a kan wuta da ake karanta khuduhu fa khulluhu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasuluku Allah yana bayanin irin yadda za a kama 'yan wuta a sa su a sarka a musu daurin butar malam ko kuma daurin huhun goro tukunna sai a kai su wuta dalilin tadabburi da yake na ayan nan sai ya fadi ya suma wata ran ya sake zuwa sallah yana sallah a bayan liman ana karatu a sallan isha liman yana karatu kawai sai zo kan ayoyin da Allah yake bayanin wallahi za ku ga wutar jahim ido da ido latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idin anin na'im ana karanta wannan aya baban Allah nan matashi ne sai faɗi ya suma akwai ran da ya zo sallan asuba yana tsaye a bayan liman ana karatu ranar shine sanadiyar ajalinsa yana tsaye sai aka ɗauko ayoyin da Allah yake kiran yan wuta da a duniya an ce akwai wuta akwai aljanna suka ce karya ne akwai wuta ga wanda ya kafirce suka ce karya ne sai Allah ya tsaye da su a filin kiyama sai ya ce ga wutan yanzu ita ma wannan karya ne shine ana tsaye da su walau tara id wukifu ala rabbihim قال alaysa هذا بالحق قالوا qalu وربنا wa rabbina ana karanta ta sai ya faɗi sai ya suma sai ya rasu dalilin tasirin qur'anin yasa ya rasu gaba ɗaya duniya da wannan imamu zahabi rahmatullahi alaihi yace ake mar kirari da qatilul qur'an wato mutumin da qur'ani yayi sanadinsa saboda tsabar tadabburin qur'ani bibiyan sakon da ake in ana karanta ayar wuta yace sai ya kaman ga wutan gaba gare shi saboda mai saboda tadabbur in ana magana sun san da su ake littafin su yake ba wa sako afala ya tadabbaru na alƙur'an Allah ya ce mutane ba za su yi tadabburin ƙur'ani ba wannan tambaya Allah ya mana mai yasa za a karanta ƙur'anin ba ma kuka a wurin kuka ba ma kukan zuci ba ma kukan ido ba ma dariya a wurin dariya ba ma shiga taitayin mu a inda ake mana last warning ana last warning kaga mutum bai shiga cikin taitayinsa ana ba mu laburan jama'ar da Allah ya ya mutsa su dalilin taurin kansu da shaidancinsu. ana ba mu labari a wala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wala hum yadhakkaruna mu ba ba ake jarraba mu a shekara ba ko sau biyu kullum ma sai an jarraba mun ji Allah saboda mai saboda karancin imaninmu da sabon Allah fitintunu sun yi yawa amma ba ma tadabburin qur'ani afala yatadabbaruna ƙur'an a cikin suratul qital Allah ya tambaye mu ya ce ba ma jujjuya qur'ani ba ma fahimtar qur'ani ba ma bibiyan darasin qur'ani ko dai an saka kwaduna ne a zukatanmu an kulle da saƙon qur'ani baya shiga saboda an sa kwadon an kulle aran ma أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها آية أشرين دبيو أتكين سورة محمد idan muka koma kuma cikin suratul mu'minuna Allah ya ƙara tambayan mu cewa mai yasa ba ma tadabburin wannan magana ne wannan sakon me yasa ba ma sa na Ƙur'ani, ko kuma abin da ya zo wa iyayenmu bai zo gare mu bane ko kuma wani abu ya zo gare mu da bai je wa iyayenmu ba أم لم يعرفوا رسولهم فهم وهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق فهم عن ذكر بل جاءهم بالحق فهم عن ذكرهم معرضون أم لم يدبروا القول أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أتكين آية فرقو تكين سورة القتال الله يتي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها آية 24 yace mutane ba za su yi tadabburin ƙur'ani ba ko akwai kwaduna akan zukatansu ne da duk irin wannan mu'ujizan qur'ani ba sa fahimta kawai idan mutum musulmi ne yana karatun zamani wallahi a bar maganan tauhidi a bar maganan tarihi a bar maganan wasu mu'ujizozi sayins kadai na qur'ani ya isa ya sa musulmi ya shiga taitayinsa ya san wallahi qur'ani gaskiya ne wallahi tallahi qur'ani gaskiya ne kawai kimiyyar da ke cikin qur'ani kadai idan ka duba ka bar komai a ciki ka duba kimiyyar da ke ƙur'ani a ce maka wannan littafin sama da shekara dubu da ɗari hudu aka yi shi aka saukar da shi ai kai ka san maganar nan ɗan adam bai isa ya yi ta ba kawai ka duba kimiyya kawai daga cikin ƙur'ani ya ishe ka Allah ya ce a falam dabbarul kaula shin mutane ba za su duba wannan alƙawul ba me alqaul anan malamai suka ce shine alqur'an mutane ba za su yi tadabburin ƙur'ani ba ne ba za mu rika duba sakon da ke cikin ƙur'ani ba don haka Allah ya umarce mu da karanta ƙur'ani karantawa na gaskiya mu rika tadabburinsa muna fahimtarsa saboda inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira gaba sai Allah yake ce mana walau kana min indi ghairillahi inda qur'anin nan daga wajen wani ne ba Allah subhanahu wa ta'ala ba la wajadu fihi ikhtilafan kathira da mun samu sabani da yawa a cikin qur'ani wato malamai suka ce na farko da tarihin qur'ani ya saba wa reality saboda akan zo a tambayi annabi tsira da miki zabata a gare shi tarihi da shi bai san tarihin ba amma idan Allah ya saukar da wahayi masu tambayan tarihin yahudu da nasara su ga tarihin ya zo daidai wa daida da hakikanin abin da ya faru wanda kuma sun san shi ba a haife shi ba lokacin kuma bai karanta wannan ba kamar mu duba dalilin saukan suratul kahfi akan kissar ashabul kahfi na hannu na kusu alaika na ba'ahum bil da tambayar da suka masa akan kissar annabi yusuf Allah ya saukar da ita tun daga farko ya ba shi labarin na hannu na kusu alaika ahsan qasasi bima auhaina ilaika hadha qur'an wa in kunta min qablihi la min aka je har karshen ayan Allah ya ce surar kenan laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara Allah ya ce wannan fa labarin da muke baka ba kirkira bane shine tabbas din banda wannan idan ka duba reality na science a yau ya isa ya sa ka iya gane cewa walau kana min inda ghairillahi na waje dufi ikhtilafan kafira wannan littafin da daga wajen wani ne ba Allah ba da lalle science din Qur'ani bai dace da reality na zamanin da muke ciki ba Misali zan ba mu takaitattu a karkashin wannan a wato dacewan Qur'ani da science da zai tabbatar wa duk ɗan uwa na musulmi da ke karatun zamani cewa lalle Qur'ani babu kokanto gaskiya ne daga wurin Allah subhanahu wataala kuma ƙur'ani authenticity nasa Allah ya kare shi kuma yana ci gaba da kare shi babu ɗan adam da ya isa ya ɓata shi inna nahanu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizuna لا يأتيه الباطل من بين يديه wala min khalfi tanzilun min hakimin Hamid. idan muka duba misalai ko da guda biyar a takaice akwai fil na embryology wato ilimi da ke da alaka da wato kamar halittan ɗa tun daga shigan ciki har zuwa haihuwansa a cikin mahaifiya wasu daga cikin musulmai da suke cikin wannan bangare na medicine musamman area na embryology suka ɗauki ayoyin da Allah yake magana akan embryology a ƙur'ani kamar ayoyi na farko farkon suratul alaƙa ramma bismillah بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سكنا دوكير ودنن آيوي a matsayin su na musulmai da suke karatu a filin sai suka samu leading professor na field of embryology sunansa professor kidmo a ah, ah, professor ne a toronto university da ke canada shine kuma chairman na department of anatomy suka same shi a matsayinsa na mutumin da ba musulmi ba suka ce ga yadda ƙur'aninmu ya mana bayanin halittar ɗan adam tun daga shiga daga ɗigon mani zuwa gudan jini zuwa tsoka har zuwa hura halitta suka ɗauki irin wannan ayoyi na suratul alaq suratul mu'minuna da wasu ayoyi da ke cikin suratul hajji suka ce ga tarjamansu da turanci translation ɗinsu da turanci kai a matsayinka na professor leading professor a field na embryology wannan abin da ƙur'ani ya faɗa ya dace da abin da kwanan nan kuka riska saboda fil na embryology ya samu ci gaba ne kamar shekara 40 da suka wuce to ababen da ya discoverin shekara 40 din sai ake sa shin da yanzu aka halicci na'urori aka kera na'urori na zamani da kuke haska ababe ku gani da su ga irin su microscope su telescope da kuke aiki da su ku ga abubuwa yan ƙanana a girma masu abinda ido bai iya gani abinda mutum bai gani da naked eyes nasa shin waɗannan abin da ƙur'ani ya bayani a embryology ya dace da reality na yanzu a field ɗinku da ya karanta wannan ayoyin ya kammala sai ce this information that emerge from the glorious Quran is in total conformity with the modern science ya ce wannan saƙon da kuka gaya min a yanzu ƙur'ani ya yi bayani a kai bincikenmu a modern science a wannan 'yan takaitattun shekarun yanzu muka iso abin da ƙur'anin ya faɗa abinda kuka riska yanzu ya ce abinda muka riska yanzu ƙur'ani ya yi bayaninsa ya tambaye su ƙur'anin shekaransa nawa suka ce shekaransa dubu kusan da ɗari hudu he couldn't believe ya ce ba zai yi a ce wannan saƙon ya zo shekara dubu da ɗari hudu ko abin da ya kama da wannan a ce ɗan adam ne bai ce hankali ba zai kama ba bayan ya karanta aka sake kawo tambayoyi tamanin daga cikin ayoyin ƙur'ani da suke magana akan embryology sai ya amsa kaman guda saba'in da ya amsa sai ya ce in ba don ci gaba da suka samu a fil na embryology ba wallahi ba zai yi amsa 50% din waɗannan tambayoyin ba inda an zo mar shekara goma baya ne ba zai iya amsa su ba sai ya ce kuma kamar kashi goma cikin tambayoyin da aka yi ya ce ba zai iya amsa su ba saboda shi ma bai san su ba shi ma bai san su ba ba zai iya ba don haka ba zai iya cewa dare ne ko ba zai ba don bai taɓa sanin su ba amma dai duk wanda ya sanin daidai yake da sakon ƙur'ani dalilin wannan shi ya rubuta best medical book authored by a single author in the field of medicine suna littafin the developing human shi ne littafin da aka dauka the best littafi a field din da single author ya rubuta mutum da ya rubuta littafi bayan ya karanta ayoyin ya je dirasan qur'ani da kansa da ya dawo sai ya ce a kawo littafin zai sake revising din book din akwai bukatan a yi gyare-gyare bayan ya yi gyare-gyaren ne littafin littafinsa ya zama the best book a fil na anatomy a duniya saboda me yace saboda ayoyin suka tilasta ya gyara a cikin aikin da ya yi kuma ayoyin ya karanta bayan ya kammala da ya kammala revising book dinsa aka gabatar da shi sai ya yi wani cd mai sunansa this is the truth wannan shine gaskiya a ciki sai ya ce ayoyin nan this proves to me that muhammad must be a prophet of god ya ce wanne yake tabbatar min babu kokonto muhammadu manzo ne na allah babu dama mutumin da bai da alaka da allah ya san wannan sakon sama da shekara dubu da ɗaruruka da suka wuce ba zai taɓa yiwuwa ba ya ce ba zai taɓa yiwuwa dan adam ya sani ba saboda abun ba sai ya an bincika an sani ba ka sani ya ce to ba a san abun ba sai shekara ashirin ko talatin da suka wuce shi kuma ya faɗa shekara dubu da ɗari uku da 'yan kai da suka wuce to ta yaya za a ce ya sani ai ba a sanin ba shi kuma ya faɗi abin da ba a sanin ba da kansa yake cewa this wannan shi yake proving to me that muhammad is a messenger of god ya ce babu kokonto muhammadu manzo ne na allah annabi ne na allah babu abin da yake sa kokonto a cikin wannan sakon in ji shi ba musulmi ba ne a afala ya na alquran walau kana min inda la waje dufi ikhtilafan kafira da daga wajen wani ne ba Allah ba da an samu sabani da yawa da ya duba embryonic stages wato matakan da ake bayani yadda ake developing ɗan tayi a ciki da Allah ya ba mu labari a ma a cikin suratul mu'minuna wato yadda aka yi bayanin stages na heredity and variation wato mitosis and meiosis ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين wannan suwa ke cewa embryonic stages matakan halittan ɗan adam farawa daga ɗigon mani sperm ya zo zuwa ga ainihin a clot of blood ya gangaro zuwa ga me zuwa ga tsoka daga nan kuma ya zama halitta da aka hurarai rai waɗannan stages ɗin da ƙur'ani ya kawo ya duba ayoyin ya ga yadda suka dace da wato cell division wato mitosis and meiosis ya duba yadda ya dace da abin da yanzu su yake cewa a lokacin shekara ashirin ba su sani ba amma ƙur'ani ya faɗa sama da shekara dubu da ɗari uku a lokacin bayan nan ya ce daga cikin abin da ya fi komai ba shi mamaki shine yadda ƙur'ani ya yi bayani ake determining sex na ainihin ɗan tayi da ke cikin uwarsa yadda ake determining sex ɗinsa saboda binciken da suka yi ya nuna cewa asali sex ana determining ne daga sperm wato shine abu ruwan da namiji yake fitarwa ba daga ovum na mace ba kenan ko so idan ya zama 23rd chromosome da yake da xx da xy idan mai x ya yi fertilizing ovum din ana samun mai female idan mai y ne ya yi fertilizing ana samun mai ana samun male ɗa namiji amma 23 ne yake yin wannan shi ne nutufa namiji shi yake da nutufa sai abin ya ba shi mamaki yadda ya ga ya yi bayanin abin clearly da Allah ya ce wa innahu khalaqa zawjayn dhakara wal untha min nutfatin idha tumna Allah shi ya halicci namiji da mace sai ya ce min nutfa daga me daga wannan sperm din da yake da 23 chromosomes mai XX ko XY in x ne a samu female in y ne a samu me male ya ce wannan saƙon wannan saƙon wannan saƙon ya ce ko annabi likita ne a ce muhammad ya zo ya ce likita ne ya ce to ko likita ne ya bashi matsayin god wato wai a ce annabin shi ba Allah ya turo shi ba in shi ya zo ya research din ya ce ya kai ya claiming shi ma God ne saboda ya zo da saƙon shekara dubu da ɗari uku amma a yanzu abin da ake sani a 'yan shekarun da yake rubuta littafin ya ce yanzu ake sanin su a duniya wal ma shahida bihil adu gaskiya shine abin da ya tila Allah ya tilasta abokin gaba ya fada mu bi a gaggauce mu duba fil na physiology physiology a fil na physiology wato abin da ke da alaka da kaman blood circulation and the production of milk yadda jini yake yawo a jikin dan adam da yadda ake halittan milk wato nono nonon da ke jikin saniya ko yake jikin mutum ko yake jikin akuya abin mamaki daga ina yake ta ina ya samu asali na'am daga jini da kuma abin da ke cikin hanji me yake cikin hanji akwai kashi daga cikin hanyar jikin ainihin intestine wato hanji da kashi da jini ake fitar da mai production na milik a cikin hanji din ana samun chemical reactions masu karfi da suke fitowa daga cikin hanji su rika yawo a jikin boda na hanji a gefe kuma ga jini na yawo a jiki to daga cikin abin da ke gudana a cikin kashi da jini aka fitar da nono don allah nono ya yi kama da cewa daga jini ya fito nono ya yi kama da iya da alaka daga hanyar da kashi ke bi ya fito idan ka duba fil na physiology wanda ya fara bincike akan wannan sunan musulmi ne is a muslim scientist by name ibn nafis ya yi binciken amma lokacin da ya yi shekara 600 ne bayan ƙur'ani ya yi bayani shekara ɗaiɗai bayan na aka samu wani sahawe ba musulmi ba ne shi kuma bayan ƙur'ani ya yi da shekara dubu ya zo yi magana amma duk da haka sun ba da superficial explanation ne wato bayani ne kawai a dunkule ba a yi shi in details ba sai a modern medicine a yanzu a physiology aka gane cewa ashe blood circulation da production of milk suna da alaka da juna wato hanyar da ainihin jini ke yawo a jikin dan adam mace kenan ko kuma a jikin akuya ko kuma a jikin saniya yana da alaka da yadda ake producing milk wato ake producing nono a ran ka taimaka mana da aya bayanin da qur'ani yayi wa inna lakum fil an amila ibra إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا سائغا للشاربين الله يتي وإن لكم في الأنعام لعبرة للي غريكو تكين الأنعام منين أنعام دبو بالنئمة كمان مي kaman saniya wa inna lakum fil an'ami na ibra sai yace nuskikum mimma fi butunihi Allah yace muna shayar da ku daga cikin ainihin dabbobin ni'ima din nan daga abin da ke cikin dabban ni'ima sai yace min baini farsin wa damin labanan tsakanin hanji da abin da ke cikin hanji na kashi da jinin da ke jikin dabban akwai laban nono na fitowa don Allah ta yi za a yi dan adam shekara 1400 kai ya faɗi wannan ta yaya je auna a ce dan adam shi ya rubuta qur'ani duk wanda ya faɗi wannan ya tabbata mahaukaci Allah ya ce min bai ni farfin wadamin labanan kuma khalisan tatacce ne sa'ikan mai daɗi lisharibi na ga masu sha tatacce ne ka taba ga an tatso an tatso nono an samu jini a ciki an taba tatso nono aka samu kashi a ciki iyalinka ta taɓa ba da nono wa ɗanta jini ya fito tana ba da nono wa kashi ya fito amma ga ta yadda Allah ya producing dinsa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba don Allah wa isa wannan bayani din akwai wanda ya isa babu wanda ya isa wannan bayani idan muka shiga cikin field na oceanology wato abun da ke da alaka da ruwa da ke gudana a koguna ko a tafkuna ko kuma abun da ya kama da wannan akwai bincike da wani profesa mai suna professor william a malami ne a coronado university da ke united, united states of america uh, coronado united states of america ya yi bincike recently shi ya fara bincike a cikin wannan karnin da muke ciki na cewa akwai ruwa guda biyu suna gudana ruwa ne guda biyu a cikin kogi ɗaya suke gudana amma tsakaninsu akwai badala akwai partitioning akwai bariya ruwa da ruwa ba sa haduwa hankalinka zai kama a ce ruwa a kogi yana gudana kuma kala biyu ne kuma tsakanin su akwai shamaki akwai katanga tsakanin ruwa da ruwa lokacin da ya fara bincike abin ya ta bashi mamaki har san da ya zo shi kasar misir yana bincike ya duba river nile da kuma mediterranean sea ga river nile ga mediterranean sea idan suka zo sai ka ga ga ruwa ne a haɗe daban-daban amma kuma tsakaninsu gana ganin su a haɗe amma wannan ruwan daban ne wancan ruwan daban ne kuma tsakanin su ba sa ƙetare juna kowanne a zahiri ga shi babu boda amma kuma a ne akwai boda da bayan ya gama binciken da ya gama tunkaho da shi ya kawo sai aka ce masa to ai wannan binciken da kai ai daman yana cikin qur'ani sama da shekara dubu da ɗari uku sai aka ba shi aran ma'ayar da ke cikin suratul rahman مرج البحرين مرج البحرين يلتقيان بينهما بينهما برزق لا يبغيان يا ساكت يا كما هو الذي وهو الذي مرج البحرين هذا أذب فرات فرات وهذا ملح عجاج وجعل بينهما وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا الله يتي هو هو مرج البحرين يلتقيان shi Allah shi ya tafiyar da koguna guda biyu yaltaqiya suna haduwa da juna a zahiri amma baina huma tsakanin su barzakhul la yabghiyan akwai wani shamaki wanda kuma ba sa ketare juna duba maganar yalta kiyani sun hadu waje daya amma tsakanin su akwai shamaki ba su haɗu ba da Allah ba zai wannan bayani in ba Allah ba ruwan yana hada kogi ɗaya sun hadu, amma Allah ya ce akwai shamaki ba su haɗe ba a ido kana gani a hada ne amma in an ɗebo ba hada haɗa suke ba wa huwa alladhi maraja al-baharain hadha azbun furatun Allah ya ce ya tafiyar da koguna guda biyu ga hadha azbun wannan ruwa ne mai zaki furatun mai daɗi is a pleasant water wa hadha milhun ujat wannan kuma ruwan gishiri ne wanda yake mai mara ɗanɗano mai zartsi a baki haza azbun furatun wa haza milhun ujak sai ce wa ja'ala bainahuma barzakhan tsakanin su sai sanya wani badala da shamaki wa hijiran mahajura wanda ba sa ketare junan su gaba daya wannan a duniyar zamani yanzu aka sani amma ya yi bayani tuntunan afala yatadabbaruna alquran walau kana min inda ghairi lawajadu fihi ikhtilafan kathira wallahi da dan adam ne ya qur'ani ba Allah ba da tuntunin karyarsa ta kare inda mutum ne ba Allah ba shekara dubu da hudu 'yan kai har a yanzu an gagara gane cire kuskure a cikin ai ba zai dan adam mai wannan ba duk wanda yake rubutu ko na jarida ya san yadda ake gyara kurakure ko ɗalibin da ya samu yake rubuta thesis nasa na BSc ko MSc ko PhD ya tabbatar an yi an yi wai ɗinsa yadda ya dace ya sai da rubutu yake da wahala a kullum ka ɗauki aikin da kai sai ka ga kuskure ka gyara kullum in ka yi rubutu in su hamsin ne ba ran da za ka ɗaga ba ka ga bukatan ka kara kalma ko ka rage ba babu ranar a duniya amma har a yanzu ƙur'ani babu inda aka ittifaki ga wani kuskure a cikinsa amma shekara hamsin in za a yi rubutu kullum sai an yi revising ɗinsa duk takaddun da muke da su na zamani me ba a yi yanzu constitution na kasar ne yaushe aka yi shi 1999 yanzu ana nan sama da mutane 150 a can can sama da 300 ana ta bugaya za a yi revision ɗinsa kuma ana ta debating ana ta da jijiyar wuya amma duka shafinsa guda nawa ne kuma yaushe aka yi shi 1999 mu mun kai mu aife shi saboda a lokacin 1999 ko ba mu aihu ba mun kai mu aihu ko to da haka mun kai mu aife shi amma a yanzu ana nan ana ta rikici a kansa kuma in ka duba din sai ga to ai waje kaza da dace a ce kaza su da kansu su ce ai a nan wurin da aka yi dama bai dace ai haka ba wannan shi yasa aka samu tawili a wurin saboda dan adam ne shi aikin dan adam ba a gajiya da me da muraji'arsa da gyara shi amma aiki na Allah subhanahu ta'ala babu dan adam da ya isa iya cewa zai gyara shi idan muka duba a cikin fil na physics an dade ana bayani akan stages na mata Uh, abin da aka yi believing da uh, physics shine uh, existence of uh, atomic me particles wato mafi kankantan abu shine a ce atom atom me dace a ce da hausa kwayan zarra da abin da aka yi believing a physics shine babu wani abin da yake kasa da atom kwayan zarra kuma wannan haka aka koya mana a secondary school babu wani abin da ke kasa da kwayar zarra don haka babu yadda za a yi ka same shi ka iya raba shi biyu ko kuma ka iya me ka iya rage girmansa ba zai taɓa yiwa ba wannan shine abin da aka koya mana wanda ya fara yin wannan binciken sunansa democritus shi ya fara bincike akan atom babu yadda za a iya raba shi shine mafi kankantan abu recently bai kai shekara hamsin ba modern medicine aka yi discovery cewa akwai abin da bai kai atom girma ba amma da ba a sani ba da bulit din da ake da shi ne babu abun da yake kasa da kwayan zarra ko ba haushen ya ce ma kaman kwayan zarra bai cewa ko kasa da kwayan zarra saboda imaninsa shine kwayan zarra shine mafi kankantan abu amma qur'ani sai bayyana mana akwai abin da yake ma kasa da kwayan zarra a ramma wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a qul وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى قل بلى قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله يتي وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة كافر ba a yi kiyama ba Allah ya ce Wala ka ce bala wallahi za a yi la ta'tiyannakum wallahi za wala fil ardi Allah shi ya san gaibi babu wani abin da ke iya fakuwa ga Allah a cikin sammai ko kasai sai ya ce me la ya zuwan mithqalu dharratin ko da kwadankwacin kwayar komayya ne bai buya ga Allah a sammai ko kasai sai ya ce wala asghar min zalika abin da ma yake bai kai kwayar komayya ba baya buya ga Allah to da ka qur'ani ya tabbatar da akwai abin da bai kai kwayar komayya ba amma duniyar zamani ba ta san wannan ba sai a 'yan shekarun nan don hatta mu a secondary school an koya mana atom shine mafi kankantan abu babu abun da ke kasa da shi amma qur'ani ya ce wala asghar min zalika haka kuma wala akbar sama da haka ko ma kasa da haka face na cikin littafin Allah subhanahu wata'ala amma duniyar zamani yanzu ta sani walau kana min inda ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira idan muka duba cikin fil na geography akwai mutum wani profesa ne na western world mai suna professor bernard pasili shi ya yi bincike ya yi describing modern water cycle wato yadda ruwa yake daga ƙasa ruwa ya koma sama daga sama ya ina ya dawo ƙasa water cycle shi ya fara bincike na modern discovery akan water cycle shine ruwa in ya sauko daga ƙasa sama zai bi kwararo haka ya bi rayuka shi yake tattare ya koma ina koguna ya koma ocean ko idan ya koma koguna da rivers shi wannan din ne yake evaporating shi yake evaporating ya tashi daga kasa ya koma sama in ya je sama ya forming cloud ya yi girgije ya sake saukowa ya sake kuma juyawa ya sake tafiya oceans ya sake kuma mai evaporating ya koma sama ya ƙara forming cloud ya ƙara saukowa ya kuma shiga ina ya kuma shiga koguna daga nan ya kuma koma ina arama taimaka mana da aya akan wata cycle ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما hmm. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب kada mu karar da lokacinmu na tafsiri da sauran bayanai a science kawai dai muhimmancin kawo su a fala ya tadabbaru da alquran walau kana min inda ghairi llahi la wajadu fihi ikhtilafan kathira inda ɗan adam wannan ba Allah ba da sabani yayi yawa a cikinsa. duba yawan qur'ani nan duba adadin ayoyin sa da kalmomi dan Allah subhanahu wata'ala shi yayi qur'ani yasa babu tufka da warwara a cikin sa kuma har yanzu ba a taba samun discovery a science ko established fact a science da ya saba wa qur'ani ko qur'ani ya saba masa ba idan kuma kana magana akan theories ne da hypothesis su daman suna making newton su da kansu saboda an ce theory ko hypothesis bai zama establish abu ba bai zama discovery ba amma in dai abu ne da ya zama reality tabbas haka ne har yanzu ba a kirkiro abu a duniyar kimiyya da daman qur'ani bai bamu labari a kansa ba mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ni'imar musulunci da ni'imar qur'ani da kuma ni'imar aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah daga nan gidan radio express fm aka saurari fassarar tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin dr isa ali fantami shirin da kamfanin gera oil mills nigeria limited ke daukar nauyin kawo muku ashir umar ke cewa mu kasance a cikin wani sabon shirin